Sashen Hausa na Amurka ke magana. Kuna sauraron mu a kan mita 49 ko kilo has 6,170 da mita 31 ko kilo has 9,765 a gajeren zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. za su iya kama mu ta rediyo amfani sarauniya canal 3 niya dalol fm da nomad fm a ƙasar ghana za a iya sauraron mu kai tsaye ta alfa rediyo da marhaba rediyo ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com za kuma iya sauke manhajar mu ta gta hausa a play store ko itunes ko kuma a shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Hauwa Umar tare da sauran abokan aiki a Washington DC. Muke muku lalemar haban tare da farin cikin sake kasancewa tare da ku a shirinmu na daren Litinin. Wanda ya daidai da 23 ga watan Maris na shekarar 2026. A cikin shirin namu na yau, muna tafa da rahoto kan ziyarar sallah da sarkin Gombe Alhaji Abubakar Shehu Abubakar na uku ya kai gidan gwamnatin jihar kamar yadda aka saba. Kusan shekara bakwai wannan shekara kenan muke zuwa irin wannan rana sannan kuma duk bayan da ya dace a yi an yi su a cikin shekara bakwai. Haka kuma za ku ji yadda masu rajin kare haƙƙin ɗan adam a Najeriya suke nuna damuwa game da yadda ake ƙara samun tashin bama-bamai a wasu jihohin ƙasar inda suka ce abu ne mai matuƙar tayar da hankali da ke kawo koma baya. a yakin da ƙasar ke yi da masu tada ƙayar baya. Me ya kuma dawo da wannan abun? Saboda kan mu dinga disibin junanmu, rai is very very important kuma rai ba abun wasa ba ne. Za kuma mu kawo muku shirin na duke wanda Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar. Daga bisani mu saurari labaran wasanni tare da Bala Branko. Amma kafin ku ji waɗannan sai mun fara zuwa Washington DC don jin cikakkun labaran duniya tare da Sauda Kabir. Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ɗage kai har-hare cibiyar wutar lantarki ta Iran Trump ya ce jakadansa biyu sun tattauna da wani jagora na Iran da ake ganin girmansa. Ya kara da cewa akwai dama sosai ta cimma yarjejeniya. Iran kuma a nata ɓangaren ta musanta cewa an gudanar da wata tattaunawa. Farashin man fetur ya faɗi yayin da aka samu riba a kasuwannin hannun jari saboda ɗage kai hari ga cibiyar wutar lantarkin Iran da Amurka ta yi. Iran ta ɗau alwashin kai hari kan ababen more rayuwa na yankunan Gulf idan har Amurka ta kai hari kan cibiyar wutar lantarkinta. da matatar mai ta dangote ke fitarwa zuwa kasashen Afirka ya ƙaru sakamakon rikicin gabas ta tsakiya da ya haddasa cikas a samar da makamashi ta hanyoyin da aka saba jiga da fita da su. Bayanai daga kamfanin da ke tantance tankokin dakon mai Kepler ya nuna cewa dangogin ɗanyen mai da suka hada da man fetur, man diesel, kananzir da man jiragen sama da ake fitarwa daga Najeriya sun ƙaru zuwa aƙalla ganga 214 a kowace rana a wannan watan daga kusan ganga 100 da ake fitarwa kowace rana a watan da ya gabata. Abinda ake fitarwa zuwa wasu kasashen Afirka ya tashi daga ganga 38 zuwa ganga 90 kowace rana. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Ƙasar Kenya a yau Litinin tana samun ƙarin fasinjoji a jiragenta na Kenyan Airways sakamakon Yaƙin gabas ta tsakiya, inda yawancin fasinjoji daga Turai ne, Asiya da kuma Amurka. Yaƙin da Amurka da Isra'ila suke yi da Iran ya hargitsa zirga-zirgar jiragen sama na duniya. abin da ya jawo wasu kamfanonin jiragen ƙara kuɗi da kuma sauya hanyoyin da suke bi don kaucewa yawan tsayawa a filayen jirgin sama na gabas ta tsakiya ko kuma su soke tafiyar gaba ɗaya. Kamfanin Kenyan Airways ya ce yanzu masu son shiga jiragen su sun kai kusan kashi ɗari cikin ɗari, wanda a baya a watan Janairu kashi saba'in cikin ɗari ne kawai. Ƙasar Chad ta fara sauya wa 'yan gudun hijira da ke sansanin iyakarta da ƙasar Sudan matsuguni yayin da take shirin aikewa da sojoji wajen don daƙile hare-hare da ake kawo musu daga makwabtan nasu. Kamar yadda wani jami'in kula da 'yan gudun hijira na ƙasar ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. A makon da ya gabata, shugaban ƙasar Chadi Muhammad Idris Deby ya umarci sojoji da su shirya ɗaukan fansa bayan da wani hari na jirgi mara matuƙi na drone daga Sudan ya kashe musu mutane goma sha bakwai ciki har da wasu masu zaman makoki. Za a fara sauyawa 'yan gudun hijira kimanin dubu biyu da ɗari uku wanda fiye da rabin su mata ne da yara matsuguni a cewar Sale Tabir Suleiman mai wakiltar hukumar kula da 'yan gudun hijira na garin Tine da ke da iyaka da Sudan. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka saba a lokacin bukukuwan sallah a jihar Gombe, Sarkin Gombe Alhaji Abubakar Shehu Abubakar na uku ya kai wa gwamnan jihar Inuwa Yahaya ziyarar sallah a gidan gwamnatin jihar. Bikin wadda ake yi wa take da hawan gidan gwamnati wata daɗaɗɗiyar al'adar hawan sallah ne da ake yi a jihar Gombe. Wakilin GTA Hausa a jihar Gombe Aliyu balagirangi yana ɗauke da cikakken rahoton. bikin hawan gidan gwamnati na wannan shekara wanda ya shaida masu gidan sarautun gargajiya a ciki da wajen jihar gombe biki ne wanda ya kayatar da hawan daba daga fadar mai martaba sarkin gombe zuwa gidan gwamnatin gombe da ke unguwan jeka da fari a jawabinsa tun farko sarkin gombe alhaji dr shehu abubakar shehu abubakar na uku ya bayyana gwamna ino yahaya da cewa mutum ne da ya samar da ci gaba mai dorewa a shekaru bakwai da yana jagorantar jihar gombe a kullum in muka zo jawabi ba jawabi na yana farawa ne kan maganar zaman lafiya duk abin da za a yi in ba zaman lafiya babu ci gaba wannan zaman lafiyan kuma ya fi koma ne ne muhimmanci saboda in ba zaman lafiya babu ci gaba babu walwala babu aiki babu komi to shi mai gidan gwamna ya yi tsayuwan daka a cikin shekara bakwai na maganar zaman lafiya a Gombe. Kuma ko ta wani kowane fanni ma'ana shine an yi security meeting na san yawa wanda aka yi summit a akan na issue din security. Har ministry aka yi national security. Sannan kuma ga shawarwar da ake yi na addu'o'i da masallaci da ko ina da Gombe ya samu ya zauna lafiya. A cikin hukuncin Allah kuma Gombe mu yana zaune lafiya ba mu da wani matsala na tashin hankali ba mu da wani damuwa kuma komai a Gombe kuma yana tafiya daidai da mai girma gwamna muna maka godiya to kamar yadda nake tsaye a nan a wannan mataki kusan shekara bakwai wannan shekaran kenan muke zuwa irin wannan rana sannan kuma duk bayan da ya dace a yi an yi su a cikin shekara bakwai kuma har yanzu kuma a kansu ake na rawan gani wanda shine girman gwamna yi wanda tunda za mu ce an kafa gwamna gwamna ta samun ci gaba samu cikin wannan shekara guda bakwai din ba. kuma a maida sa gwamnan jihar gombe muhammadu inuwa yahaya ya bayyana cewa sarkin gombe mutum ne wanda aka zauna da shi lafiya kuma ya ba da nashi gudunmawa wurin samar da ci gaban jihar gombe. gode allah a duka ko ma an yi shinkafa da wake a namu to na tabbata dai cikin ikon allah mun samu nasarori wadda ta kai da ake la'akari da su kuma kun ji su zayyane ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya daga gurin mai martaba sarki ba mu bukata wata shaida ta daban daga wani guri muddin muka ji ta daga bakin uban ƙasa uban al'umma saboda haka muna godiya muna godiya muna godiya wannan dai shine sallah na karshe da aka kawo wa gwamna Inuwa Yahaya wannan biki a matsayinsa na gwamnan jihar Gombe wanda kuma da daidaitar al'ada ce wanda ake gudanarwa a jihar Gombe a yayin bukukuwan sallah yayin da za a ci gaba da wannan bukukuwa da hawan tudun wada da kuma gaishe-gaishe daga masu rigar da gargajiya a fadar sarkin na Gombe Aliyu Balagirangi GTA Hausa Amurka ke magana daga Gombe a Najeriya Allah ya Allah mara kasa na kasa ne fatan Allah ya sa a gama bukukuwan sallah lafiya muna kuma fatan Allah ya maimaita mana amin. Idan muka leƙa jihar Neja kuma, shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam a jihar Neja Comrade Abubakar Abdullahi ya ce, dole ne hukumomin Najeriya su tashi tsaye wajen kare rayukan 'yan ƙasa. Kalaman nasa na zuwa ne bayan da aka samu tashin wasu bama-bamai a safiyar yau litinin a yankin ƙaramar hukumar Bargu ta jihar Neja. da hukumomin jihar suka ce suna tattara bayanai a kai. Comrade Abubakar Abdullahi ya faɗi hakan ne a lokacin wata zantawa ta musamman da wakilin GTA Hausa Mustapha Nasiru Batsari ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. A wannan abu yana da ban tsoro gaskiya saboda wannan shine ake kira an raki bako bako ya gudu ko bako ya dawo. a shekaru da suka wuce muna murna da farin ciki cewa an samu kwanciyar hankali maganganun bama-bamai ya ragu ko kuma ya kwanta a cikin najeriya iji e a wuraren maiduguri da sauran wurare muna nan muna ta ganin a yi kokari a kashe wutar wayannan banditry da suka rage su kuma to yau sai gashi maiduguri ta tashi a monday market ta tashi a nan a nan jihar neja ta karya gada ta tashi da motoci mutane sun mutu To kaga a gwamnatance in muka duba waɗannan abubuwa abu ne na ayan tambaya. Me ya kuma dawo da wannan abun? Saboda kan mu dinga disibin junanmu rai is very very important kuma rai ba abun wasa ba ne. Bai kamata mu ɗauki rayuwa na bani adama mu sa shi a cikin maganganun kuma siyasa ba. Saboda wannan abubuwan in ni ka ni zan ce maka akwai siyasa a ciki. ba a gama wannan baran kai daɗe kuma wannan ya billo kai kuma who are the brand behind wa'annan abubuwan su wane ne boma bomai dai kowa ya riga ya sani a duniyan nan boma bomai ba na talaka ba ne babu inda talaka yake wahala da kansa da zai kai abinci baki a ce ya samu bom ta ina ya samu bom dole wayannan abubuwa ne da duk kowane common man a Najeriya zai sa ido a kai ya gani shin ta ina ne wayannan abubuwan ke fitowa mu a wannan gaba muna kira ne ga gwamnatin Najeriya ga kuma gwamnati da kuma duniya baki ɗaya da a tashi a kan wannan lamari da kuma ya kutso kai wallahi talla in ba an tashi an datse shi da wuri ba zai laƙushi rayuwa fiye da kuma yadda ake tsammani na boku na banditry da ake yi saboda ita banditry abu ne da ake tattara mutane a shiga to yau ta an karya gada an tada motoci sun kai uku da bom ya tashi da su akalla a kasar a ce kowane mota ana ɗaukan mutum goma goma ne rayuka talatin sun tafi shin wannan ba abin dubawa ba ne eh, eh. hukumomin nan suna cewa za su yaƙe su eh, in ka duba gwamnan borno hira da aka yi da shi ya ba da tabbaci ana ƙoƙari nan gwamnan neje shi ma da ya je kai tallafi bargu ya ce za a fatattake su to kuma ana wannan bayani kuma kwaram sai ga wa'annan ba bamai na tashi eh, wannan me yake nufi kenan ni dai ina kira ga kamar yadda na faɗi zan sake faɗi ina kira ga gwamnati ga baki ɗaya saboda an ce makare ana biki a gidanku ya ce in gani a ƙasa. Mm. Idan za a yaƙi wa'annan mutane a cire siyasa a ciki ba kuma sai an fito publicly an yi announcing cewa za a yaƙi mutane ba because security is everyone, is everyone eh, business kuma abu ne wanda ya involving rayuwa. so ya kamata ne mu gani ana yi ba abinda za a faɗi mana a ce za a yi ba za a yi mai aka yi akai kuma yaushe za a yi tambayan da muke yi ma gwamnati kenan an ce za a yi yaushe za a yi ko me ake yi a kai? ya kamata a ce wayannan abubuwan talakan Najeriya ya gani lallai ba wai ya ji an ce za a yi ba a'a ya gani ana yi din me akai akai da kuma ba a gama wancan ba wayannan suke tasowa dole ne abin da mu tambayi gwamnati kuma muna roƙon wannan ƙasa da a gaggauta dakatar da wannan abu because idan ba a dakatar da shi ba fa abinda muke tunani security wise zai zo ya wuce abinda muke yi wallahi wallahi ba mu ba ƴaƴanmu ƴan uwanmu Allah kaɗai ya san wa zai taɓa gobe saboda Allah ba a zalimin bawansa bane man to deal with man is limited that of God is unlimited duk abin da mutum yake Allah yana kallon shi kuma Allah ba zai bar shi ba da wanne za mu ji ana sace mu ana kashe mu wacce irin kasa wannan ba daidai bane ba wanne da mutan arewa ko kwa ku yarda ko ku ki yarda gwamnati ta yi gazawa tun da akan ta hakkin kare rai ratayawa amma damuwar su ta cin zaɓe suka ba kulawa da wanne za mu ji ana sace mu ana kashe mu da wanne za mu ji ana ɗaure mu ana bugu mu da wanne za mu ji suna ƙona mana dukiyar mu Kada a manta waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na intanet kamar su Facebook, Instagram, WhatsApp, X da kuma TikTok don samun labarai da ɗumi su. Yanzu kuma lokaci ne da za mu sake kasancewa tare da Mustapha Nasiru Batsari a shirin na duke, ai sauraro lafiya. na duƙe tsohon ciniki. Masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin. Da fatan an kammala bukukuwan sallah lafiya kuma Allah ya karbi ibada. To a cikin shirin na wannan mako za ku ji ci gaban tattaunawar wakilin GTA Hausa wato Isa Lawal Ikara a Kaduna da Dr. Abdulkarim Musa masani harkokin noma a Najeriya. Tattaunawar dai ta kunshi matsaloli da kuma ƙalubalen da manoma ke fuskanta musamman a yankin arewacin Najeriya. Ko da abin sha wadata to mutane suna da karfin da za su iya siya. Ko da za ka sai da abu naira goma goma in ya kasance mutane ba su da naira goma goma nan to wannan fa bai fasa gare su ba. A biyo Musa sannu a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni Mustapha Nasiru Shehu Tsari zan gabatar. To madalla a makon jiya ne muka fara sanya maku wata hira ta musamman da wakilin GTA Hausa Amurka ke magana a jihar Kaduna Isa Lawal Ikara ya yi da Dr. Abdulkarimu Musa wani masani akan harkokin noma a Najeriya. Tattaunawar dai ta mai da hankali ne akan matsaloli da kuma ƙalubalen da fannin noman ke fuskanta a Najeriya. To yau ma Ga ci gaban tattaunawar tasu. Za ka samu yanzu mutane kuɗin da yake hannunsu ya ragu ga abincin amma ba shi. Shi sa ta nan ne nake ganin akwai wani abu da nake ga gwamnati ba ta lura da shi ba. Hadafin gwamnati na wannan shigo da abinci ta ce saboda food security samar da tsaro na abinci. Mm. To amma shi kuma tsaro na abinci ai yana da abubuwa guda hudu da ake kallo. Farko akwai wadatura abincin. wato availability mm. to kuma akwai hanyoyi da dama da ake bi wajen samar da abinci ya wadata a ƙasa akwai hanyar ƙasa ta samar da kanta akwai hanyar ƙasa ta shigo da shi amma hanyar ƙasa ta samar da kanta shine ya fi ɗaurewa ya fi zama ɗaurarre shi hanyar shigo da shigo da abinci don wadatar da abinci yana da nashi illa to ba kuma shigo da abinci ne kawai magana food security ba akwai magana kuma akan affordability Mm. baya ko da abinci ya wadata to mutane suna da karfin da za su iya siya ko da za ka sai da abu naira goma goma in ya kasance mutane ba su da naira goma goma nan to wannan fa bai fasa gare su ba dole har sai mutane ya kasance za su iya saya shi ne ake magana food security ko kuma tsaro na abinci sannan ko da mutane abincin ya wadata za su iya siya to shin wannan abincin yana da ingancin da zai ba mutane abin da suke bukata a jikinsu yanzu kamar misali gwamnati ta shigo da masara duka carbohydrate ta shigo da shinkafa still mutane kaga ba su da karfin da za su siya sakamakon an karya tattalin arzikinsu sannan kuma akwai sauran abinciccika da suke bukata masu gina jiki sannan kuma akwai ana duba stability a maganan um, tsaro na abinci mm. shin idan yaki ya zo ko annoba ta zo zai taɓa ko da abincin nan ya rabu wa'annan abubuwan idan suka zo ba za su datsa wannan wadatuwar abincin ba za su hana shi Yawwa yanzu kamar misali lokacin korona mm. ƙasashen da suka ci gaba ai baka ji an ce suna fama da yunwa ba mm. irin su America su waye so saboda su sun yi a ci sun kai matakin tsaro na kuma Najeriya ma lokacin tunda daga gida ake noma ai ba ai kuka na cewa ba sosai ba yau mm. amma daga lokacin da aka ce idan ko da akwai wadatuwar abinci amma ya kasance 'yan ƙasa ba za su iya siya ba to babu for food security ko da da akwai abinci 'yan ƙasa za su iya siya amma idan wani ibtila'i ya zo na yaƙi ko annoba ya zama na wannan abin zai yanke to fa ba za ka ce ƙasa ta cimma matsayin wannan food security din to a tsarin da ake ciki ita Najeriya sai ta ce ta ɗauki matakin bari ta je ta shigo da abinci daga waje ba tare da duba menene kuma illar da hakan zai jawo ba yanzu mu yi misali kamfanonin da suke sarrafa shinkafa kusan fin su sarrafe na gani a mm. rahoton daily trust mm. da yawan su sarrafe wannan kamfanonin da suka rufe ma'aikata duka sun rasa ayyukansu a da matasanmu suna zuwa ƙauyuka su sai shinkafa su je a gwada musu a kamfanonuwa su samu riba yanzu wannan sana'ar ta kaga kenan ka ƙara asasa rashin aikin yi a ƙasa kamfanonuwan da suke sarrafa taki magungunan feshi yanzu manoma duk jikinsu ya yi sanyi ba wanda yake sha'awar ya shuka amfanin da zai rika cin mai taki so saboda haka wannan kamfanonuwan dole a rufe su manoma hanyar da suke samun kuɗi ta noma ce yanzu in sun zuba ba sa samu suna asara dole za su haƙura ina so in faɗa maka duk najeriya babu wata ma'aikata wacce take ba da aikin yi sama da ma'aikatan noma domin a rahoto da aka fitar kusan mutane miliyan arba'in ne suke noma suke cin abinci da noma to idan ka zo ka karya noma daidai yake da ka raba mutum miliyan arba'in da aikin yi kana tunanin ƙaramin lamari ne gwamnati a ce ta iya samun mu da mutum miliyan arba'in tashi ɗaya abin yi e, ka ɗauki ma'aikatan ƙananan hukumomi gaba ɗaya ka ɗauki ma'aikatan jihohi tarayya dukka ka haɗa su ba su kai miliyan goma ba to yanzu sai a ce kaddara sai a ce yau ga gwamnati ta ce ta kori duka ma'aikatan nan nata miliyan goma kawai duk ta kore su kana tunanin ƙaramin illa ne to wannan kashe noman ya fi illar wannan a kori ma'aikata gaba ɗaya domin tashi ɗaya ka raba mutum miliyan arba'in ne da abin to ka ɗauki consequences ɗin sakamakon abin da zai je ya dawo a ce gwamnati ta ce na waye gari gwamnati tarayya ta ce duk na kori ma'aikata na aiki gwamnatin jihohi su ce duk mun kori ma'aikatan mu ƙananan hukumomi ka yi tunani me zai je ya dawo to mutanen da suka dogara da noma sun fi ma'aikatan gwamnati yawa to amma wasu suna cewa kamar kuka mutane suka dinga yi a ƙasa har ya kai ga gwamnati ta ɗauki wannan mataki saboda haka in ma abun kuka ne yanzu ai kuka da wanda suka yi kuka ba gwamnati ba eh, wannan kuskure ne misali idan hannunka yana ciwo sai a ce a yanke hannun ka in aka yanke wurin shikenan shine magani zaka duba me ya kawo kuka ne mm. a ka'ida ya kamata a ce oke to da al'umma take kuka ai matsala ta samu asali ne daga gwamnati akwai a maputo declaration wanda wani taro da aka yi na kungiyar kasashen Afrika gaba daya a kasar mozambique a 2003 an zauna an tattauna masana sun san fitar da a ƙididdigar cewa in dai mu na afirka suna so su cimma tsaro na abinci kuma a fannin noma ya iya samar da aikin yi ya inganta tattalin arziki dole sai kowace ƙasa ta yarda ta ware kaso goma cikin ɗari na bajet ɗinta ta tura shi a aikin gona kaso goma cikin ɗari. Ah. To yanzu ka kalli Najeriya tun daga 2023, 2024, 2025, 2026 nan abin da aka ware wa noma duka-duka kaso ɗaya da ɗigo uku ne. To ya za abu ana neman kaso goma dole ana an yi maganan cewa sai an ware kaso goma sannan ne za a iya cimma matakin da ake so a cimma. An ware ɗaya da 'yan ɗigon ne to ta ya za a cimma. Kuma shi ɗan adam da ka gan Ubangiji da ya halicce shi akwai bukatu kuma kowace bukata uh, ah, akwai bukatu na wajibi akwai wanda ba wajibi ba haka suka tafi mm. akwai wani filosofa wani abraham maslow da yake cewa ah, farko dan adam abin da yake bukata a ah, physiological need bukatu na jiki mm. na farko shine iska kaga iska ita ce in karasa ta cikin mintuna kalilan za ka mutu mm. daga nan sai ruwa kaga rashin ruwa shi zai fara kashe mutum kafin rashin abinci mm. to daga nan sai abinci to wa'annan abubuwan guda biyu mafi muhimmanci in ka lura ubangiji ya samar da su a wadace mm. yadda komai lalacewa gwamnati ko bata sa hannu ba al'umma za su same su to sai shi ma abincin ubangiji ya samar da shi a wadace amma sai ya ban nauyin akan shugabanni su ɗanyi wani yunkuri wanda in suka yi zai zama wadatuwa. To madalla bari mu ɗiga aya a nan cikin ikon Allah wani mako za mu ɗora. Yanzu a madadin sashen Hausa na GTA Amurka ke magana da kuma musamman wakilinmu Isa Lawal Ikara tare da bakon nasa Dr. Abdulkarim Musa ni Mustapha Nasiru Batsari da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu zama lafiya. an gaishe da Mustapha da wannan shiri. Yanzu kuma lokaci ne da za mu sake gyara zama don jin abubuwan da ke wakana a duniyar wasanni tare da Bala Branko. mai horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester city pep guardiola ya lashe kofuna sha shida kenan a jagorantar kungiyar kwallon kafa ta manchester city bayan da ajiya ya samu nasarar lashe carabao cup akan kungiyar kwallon kafa ta arsenal da kwallo biyu da nema wadda hakan ya bashi nasarar zamewa koci na farko da ya lashe kofin carabao cup sau biyar a tarihi ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta arsenal tana kokarin wajen ganin cewa ta samu nasarar lashe wani kofi a wannan shekarar wadda rabanta ta ɗauki wani kofi tun a shekara ta 2020 wadda ta lashe kofin ƙalubale na ƙasar ingila yayin da kungiyar kwallon kafa ta arsenal take jimami na rashin samun nasarar lashe kofi a gasar karawa kafa a can kasar ingila ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta manchester united tana yunkurin daukan matashin dan wasa na kungiyar kwallon kafa ta arsenal din dan wasan gefen hagu mai suna mali lewis kelly dan shekaru 19 da haihuwa wanda yake fafatawa kungiyar kwallon kafa ta kasar ingila duk da nasarar da kungiyar kwallon kafa ta manchester city ta samu akan kungiyar kwallon kafa ta arsenal sai dai dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Manchester City Bernardo Silva mai shekaru 31 da haihuwa yana bukatan barin kungiyar da hadewa da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona idan har sa ta kare a kungiyar kwallon kafa ta Manchester City a nan kuma idan muka leka kungiyar kwallon kafa ta Barcelona hankali ya rabu biyu wa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Robert Lewandowski dan wasan mai shekaru 37 da haihuwa wanda ya taka rawar gani a kungiyar ta Barcelona inda ya ce yanzu hankalinsa ya rabu biyu ko ya ci gaba da zama kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ko kuma ya canja akalarsa zuwa wata kungiya da take fafatawa a gasar kasar Amurka nan ma kungiyar kwallon kafa ta AC Milan ne ta nuna sha'awarta da ganin cewa ta dauko dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich Luis Goretzka dan wasan mai shekaru 31 da haihuwa yana yunkurin karkare zamansa a kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich a bazaran nan Bala Dahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Toma Dalla, yanzu kuma a bari mu sake komawa birnin Washington DC don jin labaran duniya a takaice sau da kabir gare ki. Shugaban Amurka Donald Trump ya ɗage kai har-hare cibiyar wutar lantarki ta Iran. Trump ya ce jakadunsa biyu sun tattauna da wani jagora na Iran da ake ganin girmansa. Ya ƙara da cewa akwai dama sosai ta cimma yarjejeniya Iran kuma a nata ɓangaren ta musanta cewa an gudanar da wata tattaunawa. Farashin man fetur ya faɗi yayin da aka samu riba a kasuwannin hannun jari saboda ɗage kai hari ga cibiyar wutar lantarkin Iran da Amurka ta yi. da matatar mai ta dangote ke fitarwa zuwa kasashen Afirka ya ƙaru sakamakon rikicin gabas ta tsakiya da ya haddasa cikas a samar da makamashi ta hanyoyin da aka saba jiga da fita da su. Bayanai daga kamfanin da ke tantance tankokin dakon mai Kepler ya nuna cewa dangogin danyen mai da suka hada da man fetur, man dizal, kananzir da man jiragen sama da ake fitarwa daga Najeriya sun ƙara zuwa aƙalla ganga 214 a kowace rana a wannan watan, daga kusan ganga 100,000 da ake fitarwa kowace rana a watan da ya gabata. Ƙasar Kenya a yau Litinin tana samun ƙarin fasinjoji a jiragenta na Kenyan Airways sakamakon yaƙin gabas ta tsakiya, inda yawancin fasinjoji daga Turai ne, Asiya da kuma Amurka. yaƙin da Amurka da Isra'ila suke yi da Iran ya hargitsa zirga-zirgar jiragen sama na duniya, abin da ya jawo wasu kamfanonin jiragen ƙara kuɗi da kuma sauya hanyoyin da suke bi don kaucewa yawan tsayawa a filayen jirgin sama na gabas ta tsakiya ko kuma su soke tafiyar gaba ɗaya. Kamfanin Kenyan Airways ya ce yanzu masu son shiga jiragen su sun kai kusan kashi ɗari cikin ɗari wanda a baya a watan Janairu kashi saba'in cikin ɗari ne kawai. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu da karfe shida agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wanda ya daidai da karfe biyar agogon GMT da Ghana. A madadin sau da kabir da sauran abokan aiki da suka taimaka ganin shirye-shiryen namu sun zo muku. Ni Hauwa Umar da na gabatar ke fatan mu kwana lafiya.